يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأضحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wace ta daidai da goma sha ɗaya ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta hamsin da ɗaya ayar da take mana bayanin rashin halaccin jibintan wani mutum wanda ba irin ka ba ka ba sa ka, amanar ka, har ma ta yiwu ya zanto wasu daga cikinmu suna sai da addinin su saboda wasu bukatu ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا قوة أنك إيماني kar ku riƙi kafirai masoya majibinta na hannun dama shin ko kuna so ku sanya wa Allah hujja ne a kanku kaga ashe kenan mutumin da bai so ya sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala hujja a kansa wacce Allah zai kama shi da ita don haka sai bi abin da alkur'ani ya ce to yau za mu tashi insha Allah akan aya ta hamsin da biyu a dai cikin suratul ma'ida malam bismillah wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani tana da dalilan saukanta na farko an ce ta sauka ne akan Abu Lubaba ibn Abdul Munzir yadda muka yi bayani radiyallahu an lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike sa zuwa a nan Yahudawan Banu Quraiza a lokacin da suka saba alkawari suka ci mutuncin addini aka shirya kitifi da su wurin muzanta annabi alaihi salatu wassalam aka zo aka kama su gaba daya annabi sai tura abu lubaba bin abdul mundir radiyallahu an yace kaje ka tambaye su za su sauka akan hukuncin sa'd ibn mu'az a lokacin da yaje sai suka tambaye shi to shin wai wannan hukunci da ake cewa mu sauka akan hukuncin sa'd ibn mu'az radiyallahu an menene za a yi mana sai ya musu ishara da hannunsa ya yi nuni zuwa ga wuyansa kamar yadda mai yanka yake yanka dabba daga ciki sai ya musu haka bi ma'ana idan kuka yarda kuka sauka akan hukunci na sa'ad ibn mu'adin radiyallahu an to karshen abin da zai faru za a kashe ku ne a wata riwaya wa in kana a sanadin akwai atiyya al-aufi shi kuma shi'iyyun ne mudallis wa lam yusarrih bis sama in ji malaman hadisi dan shi'a ne wanda yake hada ainihin gambiza gaskiya da ƙarya sannan kuma bai yi furuci da cewa ya ji maganar da kunnansa ba don haka sai malamai suka ce wannan riwaya ta sa bata inganta ba abin da ya rawaito shine wannan aya ta sauka akan Ubada ibn Samit da shi da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su yana da majibinta a cikin Yahudawa amma sai Ubada ibn Samit yake ce da Annabi alaihi salatu wasalam ya rasulallahi kasan cewa ina da mutane abokanai masu ƙarfi da kuma tattali a cikin yahudawa amma ina shaida maka ya rasulallahi na barrantu na rabu da su ba zan iya jibintan su ba in saki Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa amma ubay abdullahi ibn ubay ce a'a shi ba zai iya ba domin shi mutum ne wanda yake yana tsoron dawa'ir bi ma'ana musiba domin yau idan kana da shi ta yau ya zanto gobe baka da shi mutanen nan muna mu'amala da su muna ba su suna ba mu muna ziyartar su su ma suna ziyartar mu to idan al'amari ya juya ni ina jin tsoro kada ya zanto musiba ta hau kaina irin wannan riwaya an same ta daga Muhammad bin Ishaq rahmatullahi alai bi sanadin mursal wa sahih wato yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yahudawan banu qainuqa suka ci mutuncin wata mata daga cikin matayen musulmai matan nan ta zo ta shiga kasuwansu tana siye da siyarwa ashe wani ba yahude ya ƙulla hijabinta ta baya da ta yi yunkurin tashi sai al'aurata ta bayyana sai suka kyalkace da dariya labari sai kai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya zo ya killace su ya kewaye su abin da ke ciki ba zai fita ba wanda ke waje kuma ba zai shiga ba sai abdullahi bin ubay bin salul la'natullahi alai sai ya zo wurin annabi alaihi salatu wassalam bayan yahuda wannan sun nemi cewa za su baiwa annabi wani abu daga cikin dabinuwa wanda suke girbewa annabi ya ce a'a ba shine damuwata ba lallai abin da nake so ku karaɗa ku bar cikin garin madina gaba daya. sai abdullahi ibn ubay ibn salul yake cewa ya muhammad ya abul qasim lallai ba zan yarda da irin wannan abu ba saboda ni mutum ne wanda nake tsoron fitina ina tsoron kada hau ya same ni ka bani abinda yahuda wannan suka baka annabi ya ce ka je duka an baka kaga dama asalin munafinci abu ne guda biyu tsoro shi ke haifar da munafinci tsoro shi ke haifar da munafinci domin munafiki ba zai iya faɗin abin da ke cikin ransa ba innal munafiqa ya sajiyatuhu sai ya koma zagon ƙasa kitifi da sisa gunzugulu saboda ba zai iya bayanin abin da cikinsa ya kunsa ba sai aya ta sauka sai ta mana bayani kai sai ka saurara ni ma in saurara in har ya zamana a cikinka akwai birbishin irin wannan tabi'a to kada kai shakku kai munafiki ne sai ka yi ƙoƙarin bari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fatara alladhina fi qulubihim marad za ga waɗanda a cikin zukatansu akwai shakku zuciya tana ɗauke da zukat abin nan cututtuka ne guda uku akwai maradu shubha wato ainihin cuta ta shubha sannan akwai maradun nifaq wato munafinci na ainihin abin nan cuta ta munafinci sannan kuma akwai maradu shahwa? wato cuta ta sha'awa duka alkur'ani kuma ya mana bayani cuta ta munafinci ya yi bayani a cikin suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun a cikin cu zuciyarsu akwai dauda ta munafinci wannan shine maradun nifaq sannan akwai maradun shakki wa shubha shine wanda ayan nan take mana bayani fatara alladhina fi qulubihim marad za ka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai shakku da kuma tantama suna ganin shin wannan addinin zai ɗaure ko ba zai ɗaure ba shin wannan addinin zai samu rinjaye ko ko ba zai samu ba Shi ne mana bayani a can ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير والنشين تشوتا واتو نشكو irin wanda ainihin munafikai suke tsare da shi sannan cuta ta uku wato ita ce cuta ta ainihin sha'awa duk abin da ya gani yana so abin da ya gani yana ma'ana baya iya fin ƙarfin zuciyarsa akan sha'awa game da abin da ya shafi mace Allah subhanahu wataala ya mana bayani a cikin ƙasa can yana cewa ya nisa annabi lastunna ki ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi ya mana bayanin yadda mai cuta irin ta shakku da kuma shubuha zai magance ta yana cewa bil yaqini tudfa'u shubuhat da yadda da kan cewa ake iya tunkuda shakku sannan bi sabri tudfa'u shubuha abin shahawat sannan kuma da hakuri ne ake iya fin karfin sha'awa ma'ana idan mutum ne kai wanda yake kana da rai zuciya shahawaniya mai yawan sha'awa baya iya haƙuri akan mace to ka sani cewa ƙoƙarin da za ka yi shine ka danna zuciyarka da ba ta haƙuri irin wannan ya samu annabin Allah Yusuf alaihi salatu wasalam illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin Allah in baka yaye mani ba idan baka bani hakuri kasa na fi karfin zuciyata ba ni ma zan karkata zuwa ga irin wannan abu da suke kirana. a ƙarshe kuma sai in wayi garin tsinci kaina daga cikin mutane ne jahilai fataral ladina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai shakku da shubuha auna fihim suna tsere suna gaugawa cikin shiga ainihin waɗannan yahudawa maganan an yi ta ajiya amma idan ka duba a yau za ka samu a cikin mu tayiwu ni tayiwu kai tayiwu shi ita za ka samu akwai mai hali irin wannan zai jajirce ya tsaya tsayuwa irin na mai dakan turmi ko da mai ko dan me yana tallata waninsa akan jama'arsa yana tallafa ma wanda ba irinsa ba akan irinsa zai ɗauki sirrin al'ummarsa zuwa wasu can waɗanda yake bare ne idan ka tambaye sa sai ce da kai wallahi mu abinci muke nema shi yasa nake cewa wanda ya kalli jiya ya kalli shekaran jiya ya hararo gobe ya san cewa halin da muke ciki a yau mu muna cikin fitina mutane ne waɗanda fitina ta same mu a yau saboda waɗanda aka dinga tallakawa ana cewa kafiran amana ai kafirin amana da aka ɗauko aka dinga masa kamfen akan mimbarori sai zamana cewa bai sauka akan mulki ba sai da ya ragargaje arewacin ƙasan duk matakan da zai bi wurin lalata mutane sai da ya bi ya samu misali kamfanoninmu suna nan suna aiki musamman abin da ya shafi kamfanoni na sutura abin da ake cewa tufafi musamman irin na mata sai ya zo ya buɗo ana zuwa daga kudancin ƙasar nan ana yanka ana tsara, amma da ya duba ya ga cewa eh lallai mutanen nan waɗanda suke cin gajiyan abin nan yawancinsu musulmai ne sai ya fito da kitifi da kuma kirfa sai ya ce to abin da za a yi gwamnati ta bai wa duk wani ɗan ƙasa matuƙar ɗan ƙasa ne ta ba shi dama yana iya zuwa shi ma ya saro waɗannan atamfofin daga wajen ƙasa ya shigo da su cikin ƙasa aka ba su lasinsi sai zamana license ɗin da ya basu za su shigo da atamfofi daga waje har cikin gidanka misali za a iya kawo maka shi a dubu ɗaya da ɗari biyar amma kuma idan ka zo arewacin ƙasar nan za ka samu ainihin wannan farashi ta yiwu a dubu ɗaya da ɗari bakwai ko a dubu ɗaya da ɗari takwas to in kai ne ina za waje zaka to sakamakon wannan sai suka karkata waje sai ya zanto mu a nan masana'antun mu gaba ɗaya sun zama liquidated sun mutu ya koma abin da ya shafi motoci ya ga cewa waɗanda suke ainihin kai komo tsakanin nan kwatano Niger misali abin nan Benin Republic ya samu ya ga cewa duka musulmai sai ya saukar da doka cewa duk wata mota da ta shekara goma kada a ganta a doron Najeriya nan sakamakon wannan an bindige wasu akan neman halali a bakin boda sai dai a shigo da sababbin dukiya sababbin dukiyan nan kuma ya zamana shi ya tallafi nasa da ainihin kuɗi ta yadda yake za su iya su kawo waɗannan abubuwa a cikin ƙasa sannan ya koma abubuwa da dama idan ka ɗauka ya koma abin da ya shafi bankuna aka ce banki ba a yadda ba ba halali bane ka buɗe banki sai ka mallaki naira biliyan ashirin da biyar aka zo ana ta sa a kai a komo a je a dawo ba mu da waɗannan abubuwa shi sai ya cire daga cikin ajihun gwamnati kamar yadda muke samun labari ya baiwa wannan bankin don ba ta da shi sai ta zo in an kira su dialogue za su kare sai suna da wannan kuɗi sannan idan aka sallame su aka sanya wa wancan bankin shedul cewa za su zo misali sati mai zuwa sai a sake cire wannan kuɗin da aka bai wa waɗannan jama'a a sake sanya wa waɗancan mutane su ma su zo su kare su tabbatar da cewa suna da waɗannan kuɗaɗe sakamakon wannan sai zama an waye gari ba mu da banki ko daya sai guda daya unity bank shi kuma an ka duba bai karfin nasu ba sai zama duka komai ya koma can idan za a ɗauki ma'aikata dole sai an biyo ta can idan suka duba suka ga Muhammad Ahmad Mahmud sai su ajiye shi a gefe ba za ma su neme shi ba bare a masa interview shi ne halin da muka tsinci kanmu a yau to abubuwa da dama in ka duba tankoki misali a lokacinsa ya ga cewa jama'ar mu su ne suke kai komo wurin tanka sai ce to yanzu don mutumin da bai mallaki tankoki sabbi guda ashirin ba haramun ne ya dinga da mai amma ya ɗauki jama'arsa ya ba su waɗannan abubuwa ya ba su tallafi sai ya zanto sun shigo da sabbin motoci mu jama'ar mu ɗin da yake su ne akwai kuma jama'a a ƙasan su sai aka fitar da su out of the game ba za su iya yin wani abu ba ya dinga bin mu ɗaya bayan ɗaya daki daki sai da ya tabbatar da cewa motsin da muke ba mu iyawa kaga wannan shine sakamakon duk mutumin da zai ɗauki wani wanda ba nasa ba ya tallata sa ya ce kafirin amana ya ce ai mutumin kirki ne ya tashi cikin ku sai aka wayi gari mu a nan babu waɗanda muke ƙyanƙyashewa sai mashaya sai barayi ba su bane halin da muke ciki kenan a yau sannan idan ka komo a ƙasa mai mutuwa bai mutu ba a cikin shekaru biyu da ya jagoranci mutane sai da ya tabbata cewa ya mai da mutane baya duk wanda ke ciki ko ko ya duba ko ya samu labari zai ga haka duk wata kafa duk wani wuri wanda ka sani babba wanda za a faɗa a ji wanda za a ce a yi za ka samu ya tura wanda ba nashi ba ya kawo jama'arsa to kuma har yanzu har a cikin halin da ake ciki a ce mu in nan mun kasa hankaltuwa ba za mu yi hankali mu na natsuwa mu gane yaro in an ce a yi karatu ya yi karatun ya gama ya kai ya kare abinda ake nema yana da shi amma kuma sai ake gagare su. ba haka muke to shi sa dole ne sai mu hattara halin da muke ciki a shekaran jiya da jiya ya zama kalubale a yanzu halin da muke ciki da ni da kai mu yi ainihin takatsatsen musamman muke ciki misali in ka duba zaka ga rigingimun da ake tsakanin gwamna na Rivers da kuma fadar shugaban kasa ba wani abu bane abu ne guda daya shi gwamnan Rivers yana ganin cewa shugaban kasa yan kasa su suka zaɓe shi akan wanda ya zaɓe sa kenan to amma sai ya zama yanzu shi shugaba ne na wani yanki a cikin yankin nasa ma kabilarsa ita ce mai fada aji saboda da su ake in fili aka daga a Abuja yanzu ba ka iya ganin wanda zai iya zuwa ya sai filin sai dai mutum da dan malfa da kuma arzikin hanci cike da fuska shi za ka ga ya zuwa sai filin saboda su ne suke da kuɗi a hannu su suke da ƙasa su suke da gwamnati to a hakan kuma mu nan kokari wai wasu daga cikin mu suke wai mu gamsu mu gane wai a hakan nan shi mutum ne adini? bayan mutumin da ke tsaye mu a cikin mu ya koma zaune wanda ke zaune ya koma naɗe wanda ke naɗe ya murgina na murgina ma ya ce gagarin kuna ya mutu to wai kuma har a hakan kuma wai ake son mu gane mu gamsu wai adali ne fatara allazina fi qulubihim marad yusari'una fihim suna tsere a cikinsu, su har kaji wani mutum ya ce da shi da Joseph ko kuma da Joshua ubansu su ɗaya wasu ɗaya an samu wannan a cikin musulmi in kace da shi Allah ya hada ka da shi ba zai ce amin ba saboda ya san abin da yake faɗa bai kai zuciyarsa ba yaquluna suna cewa nakhsha muna jin tsoro an tusiba na da'ira kada musiba bala'i ta auka mana saboda yau kai ne kake to muna tsoron kada al'amarin ya juya ya zanto mutanen nan suke da daula da kuɗi da sa'aji ya zanto kuma sun juyo suna yaƙanmu. mu kaga a lokacin zamu tashi ba mu da wani abu wannan shi sa muke raba da su to don mutumin da yake da irin wannan tunani yana da karancin imani domin kamar yadda nake faɗa idan ka ce wai alhaji wani idan ba shi ni ba zan rayu ba to kafin Allah ya haɗa ka da shi ka ta baya kuma yaya ka kasance in Allah ya ga dama ya anshi alhaji wani kuma yaya za ka yi a don haka ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka ko ka so shi ko baka so shi ba haka Allah ya nufe ka da shi wannan ya tabbata tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da adi ibn hatim radiyallahu an adi ibn hatim ya kasance mutum ne ɗaya daga cikin sarakuna gabanin musulunci ya zo a lokacin da musulunci ya zo ana tara masa kuɗi ana masa abubuwa daban-daban daban sai ya gaya wa ɗaya daga cikin ‘ya'yayensa ya ce kai na ji an ce dawakan muhammad alaihi salatu wasalam suna kan hanya za su zo su ci garin nan da yaƙi idan kaji sun kada in kaji suna nufin shigowa ka sanar da ni kawai yaron ya ce to ya kai shugaba mai za ka yi ya ce babu ruwanka kai dai idan kaji ji an ce ga muhammad nan ya kamo hanya zai shigo garin nan ka gaya mani kawai ni na san abin da zan yi ana nan ana nan sai ga annabi alaihi salatu wasalam ya shigo wannan gari na shi ainihin adi ibn hatim radiyallahu an yaron nan sai ya sanar da shi sai ya hada danginsa da iyalansa gaba daya sai ya tsallaka ya gudu yana cikin wannan gudu sai aka kama yar da aka kama ta aka gurfanar da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ta gurfana ta zo sai ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa da ita ki nemi annabi gafara don mutum ne mai yawan gafara sai ta ce ya rasulallah ya manzon Allah halakal walid wa farra wa gabal wafid mahaifina ya rasu sannan wanda yake ɗaukan gabaran al'amarinmu shi kuma ya gudu annabi ya tambaye ta wane ne mahaifinki ta ce hatim eh, abinda mahaifina shine hatim hatim kuma idan ka koma tarihi duk wanda ya karanci adabi mutum ne wanda yake ba a taba samun karimi ba a cikin larabawa irin sa gabanin zuwa musulunci annabi ya ce to shikenan ki je an yanta ki amma wane ne kike ganin zai kai ki ƙasar sham yadda kika ce kina so ki zo wane ne amintaccen mutum wanda zai kai ki bayan an samu amintacce annabi ya haɗa ta kai sai ta zo sai ta samu ɗan uwanta mai suna adi labarin da nake so in bayar abinda ya hana adiyu shiga musulunci ajiya hirar da za mu karanto wacce ta wanzu tsakaninsa da annabi alaihi salatu wasalam shine irin abin da wasu daga cikin munafukan musulmai a yau suke rabewa da shi suna cewa ai muna raban su ne saboda in mun fanɗare ba za a yi mulkin da mu ba idan muka ce ba mu yi ta ana iya turo mana karnuka su zo su dinga yakushin mu suna cizon mu amma sai mu rabe su shi sa don mun a samu aidan to akwai mutanen da suka raɓi wanda ya mutu ya mutu sun raɓe sa suna bin sa ana tafiya da shi ya mutu kuma yanzu su ba ga tsuntsu ba su ba ga tarko ba sai da aka waye gari labarin da muke samu irin raɓa wai da nufin shi babba ne idan gefen malin malin ɗinsa ta sauka sai wani sai ya kamo sai ya ɗaura masa saboda neman fada dare ɗaya sai Allah ya yi bature sai aka ce an waye gari an yi ruwan ɗauke kaga doki sai ya koma kuturi gaba sai ya koma baya wa yake da sauran magana a lokacin da adiyu ya zo wurin yar uwarsa sai ta kwadaitar da shi cewa ka je wurin annabi alaihi salatu wasalam ka roƙe shi gafara annabi ba mutum bane wanda yake kama wanda ya nemi gafararsa a lokacin da ya zo ya gurfana wurin annabi alaihi salatu wasalam yana kallon annabi sama da ƙasa kudu da arewa gabas da yamma annabi sai bashi tuntun ya ce bismillah ka zauna sai ya ji kunya ya ce ya rasulallah ina zauna kana zaune ce karka damu ni nace ka zauna da ya kalli ɗakinsa sai ce kai a zuciyarsa lallai wannan mutum ba ainihin sarki ba ne annabi ne na gaske saboda shi da basarake ne dukiyar mutane yake ansa a kanta yake rayuwa to da sarki ne annabi haka ya kamata ya yi amma sai ga ɗakin sa babu komai sai tabarma sai dan filo da ya ba sa ya zauna sai ya ce to bari in gaya maka ya kai adiyo buɗe kunnen ka kaji abinda ya hana ka shiga musulunci ajiya ɗayan abubuwa ne guda uku kana ganin jama'ar annabi yan kaɗan ne ko shi yasa ba za ka yi imani ba to ina rantse maka da wanda ya aiko ni da gaskiya za a wayi gari al'umma za ta yi yawa mace za ta fita daga nilu zuwa furatu tana nufin ɗakin Allah da hajji ko umura ba ta jin tsoron zargi mai zargi ka rubuta wannan za a yi wannan zamani abu na biyu yace ya kai adiyu ta yi wuya zanto abin da yake hana ka shiga musulunci kana ɗari-ɗari raunin da musulmai suke ciki a yanzu rubuta zan gaya maka na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya a matsayina na manzon Allah alaihi salatu wasalam zamani zai zo musulunci zai karata ko ina ba za a yi doka da dokar kowa ba sai dokar Allah Aliyu ya rubuta abu na uku ya ce abin da yake yana ka shiga musulunci shine kaga ba mu da dukiya ya kai adiyu to ka rubuta na rantse da wanda ya aiko muhammadu da gaskiya alaihi salatu salam zamani zai zo wannan ainihin katafaren palace da kake ji na kisra wallahi ka rubuta shi jama'ar annabi sai sun je sun fasa wannan sai sun mamaye musulunci sai ya kai wannan wuri aliyu ya ce ina zaune sai na tashi na ce kunuzu kisra taskokin kisra na farisa ya ce kunuzu kisra rubuta wannan magana za a yi ya ce to wallahi duka waɗannan abubuwa da annabi ya faɗa na gani sai da mace ta fito daga nilu furatu za ta ainihin ƙasa ta saudiya tana nufin ɗakin allah da hajji ba ta tsoron mai tsoro cikin ainihin neman yardan allah subhanahu wa ta'ala ba tsoron ko kuma ba tsoron zargin mai zargi ta je ta yi hajji ce na gani da idona sannan waɗannan taskoki na kisra ya ce ni ne na farkon mutumin da na fara fasawa na shiga sahabbai suna biye da ni ya ce na ga wannan al'amari sannan abu na uku dukiya ta zama da yawa a zamanin Umar ibn Abdul Aziz ta yadda yake sai da minista na finance ya rubuta resignation ya ce na bar aiki me yasa ka bar aikin yace to shekara daya babu mutumin da yazo yace yana bukatan dukiya don haka ga dukiya nan ta taru me za a yi da ita ashe kenan kun ga idan zaka tsaya wa Allah ka tsaya masa shi ne zai taimake ka amma ka juya kafa ka karkato da ita ka yi gaba kai baya rawa irin ta 'yan mata wannan rawa ce ta mutum mai raunin imani ka duba mana ka tambayi kanka yadda ake ainihin nukurkusan musulunci da a hannuna yake da kai da tuntuni an waye gari babu islam amma ka duba kaga kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah idan suka fito ta gabas sai musulunci ya fito ta yamma idan suka fito ta kudu sai musulunci ya fito ta arewa da a hannuna yake da kai mu ne muke kariyarsa da tuntuni an nuce shi ba sauran bayani wannan ya isha don mai ishara ya kasance ya gane cewa lallai musuluncin nan riƙe ke a hannun Allah subhanahu wataala a don haka mu tsaya mai musuluncin nan yadda ya kamata mu yi wai bin wane wai dan neman wani abu wurin wane ko kuma a'a idan ba wane ni ban san yadda rayuwata za ta zamo ba wannan tunani ne irin na jahiliya Allah ya ci gaba da cewa fa'asallahu ta yiwu ya zanto in kaga asa a cikin alqur'ani wannan alkawari ne daga Allah subhanahu wataala fa yasallahu wuya ya zanto Allah an atiya bil zai zo da wani buɗi malamai suka ce al fatu anan yana iya ɗaukar fathu makka la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alfathu anan ma'anarsa shine al wal qada Allah ta yi zanto zai zo da wani hukunci wanda zai tantance tsakanin gaskiya da ƙarya wannan kuma ya faru a cikin badar shine alqur'ani ke cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kasurat don haka duk yadda ka fassara ko dai a ce fatu makka yana da ayar da ta goya masa baya ko kuma a ce a'a wani irin hukunci wanda ya zo daga Allah yana da ayar da ta goya masa baya au amrin min indihi ko kuma wani al'amari daga wurin Allah subhanahu malamai suka ce shine a kakka masu a kakkashe sannan kuma a ɗaura masu jizya kamar yadda Allah ya ce hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ko kuma wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan wani al'amari shine Allah zai fallasa waɗannan munafikai a cikin al'umma wane gane wannan munafiki ne wannan baragulbi ne wannan mutumin banza ne wannan malamai sun yi wannan bayani kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai rasu ba duk sai da aka gane waɗannan a cikin al'umma gaba ɗaya sai da yawa Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu bayani wane munafiki ne wane munafiki ne wancan ma munafiki ne wancan ma munafiki ne duk sai da ya bayyana su gaba ɗaya shi yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu idan aka zo da gawa za a sallace ta yakan ce ina huzaifa idan ya duba ya kalle sa sai ya sallaci wannan gawa amma idan ya zuba bai ga Huzaifa ba sai ya ce sallu ala janazatikum ku zo ku yi wa gawo ku sallah amma ba Umar bane zai saboda tunda ban ga Huzaifa ba na tabbata wannan mutum wanda ya mutu munafiki ne kaga wannan wani al'amari ne daga Allah subhanahu wata'ala fa yusbihu sai su wayi gari alama asarru fi anfusihim akan abinda suka koye cikin zukatansu nadimina suna masu nadama waɗannan abubuwa kuma duk sun faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai rasu ba alaihi salatu wasalam sai da babba da yaro namiji da mace na dauji da kuma na dawa da na cikin gari sai da suka san cewa abdullahi ibn ubay munafiki ne tsantsan munafiki kowa sai da san wannan don haka sai mu yi hattara domin munafinci cikin musulunci nau'i ne guda biyu akwai nifaqun aqdi munafinci na aqida sannan akwai nifaqun amali munafinci na mu'amala munafinci na mu'amala shine in nuna ina kaunanka in na ganka in yi dariya in rungume ka in rike ka cewa ne Allah kadai ya san irin matsayinka a zuciyata wallahi in na ganka sai in ji kaman an bani kyauta maganganu na ƙarya amma kuma idan ka zauna ka rabe shi qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qaw wallahi kana gane su a cikin tuba tubai na baki zai ce yana kaunanka amma zai koma kuma can yana yin wasu abubuwa da ba yana cin duga diginka yana bin biyan ka, yana kokarin a murkushe ka duka waɗannan Allah sai da yawa annabi bayani sallallahu alaihi wasallam sannan akwai nifaqun aqadi wanda yake da yawa daga cikin mutanen mu a yau shine suke ciki a yau nifaƙi na abin da ya shafi aqida don mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan wannan kafiri ne saki babu kaidi shi kuma yadda ake gane sa shine ya zanto kai ne injiniya architect da kai za a shirya murkusa musulunci da kai ne za a shirya murkushe musulmai kai za ka ba da shawaran yadda za a imma musulmi da musulunci wannan a cikin musulmai a yau ma aksarahum babu abin da ya kai yawansu a ciki don haka sai mu ta addu'a dama ce ta samu gare mu bakinmu muna azumi muna bautar da Allah ke so mu yi ta addu'a don mutumin da babu alheri a cikin rayuwarsa cikin al'umman musulmai da musulunci Allah ya gaggauta kautan mana da shi wannan ya zama dole mu yi wannan addu'a na wa yaqulu wa yaqulu alladhina amanu جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت to wannan riwaya koko wannan aya akwai riwayoyi guda uku a cikin yaqulu dinnan akan karanta yaqulu ita ce riwaya ibnu kasir da kuma abin nan nafi' da ibnu amir sannan akan karanta wa yaqula da yi wa ainihin lamun fatha ita ce riwaya wato ainihin abul ala shine ainihin mai shatubiya ke cewa wa qabla yaqula al-waw ghusnun wa rafi'un siwa ibn al-ala yartadid amma mursala bi ma'ana akwai riwaya guda uku a cikin nan ko dai a ce yaqulu ba tare da wawun ba ko kuma a ce wa yaqula wato ainihin da yi wa lamun fataha ko kuma a ce wa yaqulu amma yadda muke ganin shi a nan yanzu da gamma wato ainihin ƙira'a ce ta mutanen kufa to kowacce kuma aka ɗauka akwai inda za a fuskantar da ita bari mu ɗauki riwayar cire wawun mu ce ya ƙulu misali kamar da ibnu kasir ke karantawa wannan aka ce idan ka cire wawun zai kasance ne jawabu su'alin mahzo jawabi ne na wata tambaya wacce aka share bi ma'ana yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin kamar an yi tambaya ce a kaikaice fa ma za ya ladina amanu to su waɗanda suka yi imani mai suke cewa sai a ce ya ladina amanu ma'ana kenan kaga jawabun ne li su'alin muqaddarin mahdhuf idan ka ɗauki waya ƙula da yi wa lamun fatha wato kamar riwayar abu amr kenan yake cewa a wato ma'tufun ne ala an atiya kaga a can ya ce fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira to atafi ne fa asallahu an ya'tiya bil fathi wa yaqula alladhina amanu amma idan ka ɗauki riwaya irin wannan da mu muke akanta ta qira'a ta kufa kenan wawun tana iya daukan atifa sannan tana iya daukan isti'nafiyya in an ce atifa ma'ana an jingina ta ga maganar da ta gabata a can idan kace istinafiyya ma'ana magana ce sabuwa wawun ta tsayu kenan la mahalla laha min al-i'rab Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yaqulu alladhina amanu waɗanda suka yi imani suna cewa ko za su ce ko sai su ce a ha'ula'il ladina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum shin wai waɗannan su ne waɗanda suka yi rantsuwa da Allah makurar rantsarantsan su cewa suna tare da ku malamai sai suka yi bayanin cewa wannan maganar tana iya ɗaukan fiskoki guda biyu ko dai waɗanda suka yi imani su tsakaninsu ne suke magana suna mamakin munafikai ko kuma a'a waɗanda suka yi imani suna gaya ma Yahudawa ne cewa a'a waɗannan su ne waɗanda suke rantsewa da Allah cewa suna tare da ku to ku sani cewa habitat amaluhum ayyukansu sun riga sun lalace fa asbahu khasirin sai suka wayi gari cikin mutane waɗanda suka yi asara a nan duniya saboda sun tozarta sannan kuma a lahira saboda Allah subhanahu wa zai shigar da su cikin wuta يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وأن الآية malamai sun yi bayani tana ɗaya daga cikin mu'jizozin alkur'ani mai girma saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin abin da zai wanzu gabanin aukuwansa kamar yadda hadisi na muslim rahmatullahi alai ya zo ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da sannu za a samu kazzabun makaryaci wa mubirun fi saqib wato za a samu makaryaci da kuma mai zudda jini a cikin wata kabila da ake kiranta kabilatu saqif annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya bada wannan labarin sai da aka samu malamai suka ce an samu hajjaj ibn yusuf as-saqafi wanda ya karkashe mutane ba yan kadan ba radiyallahu an sannan kuma aka sami musailimatu bun habib la'natullahi alai wanda yake sai da ya bayyanar da cewa shi nan manzo ne Allah subhanahu wataala ya aiko sa don haka sai ka saurara ka ji idan munafinci zaka sa a ranka da kitifi da kirfa da gunzugulu da yi wa addini zagon ƙasa da kuma bita da kulli akan 'yan uwa ko akan musulmai to ka sani ga abinda da Allah subhanahu wataala yake cewa sannan irin wannan ya faru da Abu Lahab la'natullahi alai cikin mujizan alqur'ani alqur'ani ya sauka ya la'anci Abu Lahab ya la'anci matarsa Ummu Jamil yace za su shiga wuta za su mutu kan kafirci ba za su yi imani ba amma kuma hakan nan ko da daidai da wasa da ya kamata sai ce ai to ai wannan al'amari bari mu dan jirkita tunda annabin nan yana cewa sai wanda ya bi shi zai shiga aljanna bari mu ma mu ce mun yi imanin ko za mu shiga aljanna amma ba su iya wannan ba aya ta sauka sura ta sauka ka sauka ta ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalata kuma ana karantawa hammalatul hatab kama a wurin warshi amma a wurin mu hafs in kace hamalata ana kiran shi mansubun ala dham amma shi nasma ne akan tsinuwa da zargi bi ma'ana wa imra'atuhu adhummu hammalatul hatab ko kuma wa imra'atuhu al'anu inna la'anta hammalatul hatab an yi ainihin nasawa ne akan la'ana المهم Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini wane ne daga cikin ku wanda zai yi ridda daga barin addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna su waɗannan mutane suna ƙaunan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi Allah ma yana son waɗannan mutane wane ne cikin ku zai yi ridda wanda zai ce baya yin addinin Allah ya kawo sauyi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in yasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira shi yasa har kullun nake cewa duk aikin da kai ko da kai ko ba ka aikin ba zai tsayu ba zai ci gaba gara ka zo ka shigo cikin ayari a tafi a yi da aikin da kai aikin da ka sani ko da kai ko ba ka za a yi ba zai tsaya ba to gara ka shigo ka ba da kai kawai shi kenan a ci gaba da yin aikin da kai sai ka bawa Allah abin da ke cikin zuciyarka amma bai ta da kulli zagon kasa akan abin da Allah ya hukunta ya shata kamar yadda za mu karanto to wannan wani al'amari ne wanda ke sai ya kare akan mai shi don wala ya yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi ana karantawa ya ayyuhan ladina amanu man yartadid kamar yadda nafi' da kuma ibnu amir suke karantawa wa hurrika bil idghami lil ghairi daluhu wato inji mai shatubiyya ana iya bude idghami a ce ya ayyuhan ladina amanu man yartadid minkum an dinihi sannan kuma ana karantawa ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai rasu ba a zamaninsa sai da aka samu ƙungiya ƙabilu guda uku waɗanda yake suka kafirta bayan ya rasu aka samu ƙabilu guda goma zamanin abubakar na siddiq su ma suka yi ridda sannan bayan ya rasu aka sake samun ƙabila guda ɗaya gassan waɗanda yake su ma sun yi ridda a zamanin umar ɗan khattabi radiyallahu an kaga jumla in ka ɗauko ga uku a can ka kawo bakwai ana sannan ka kawo guda ɗaya ana jumla sun zama guda nawa kenan shine ainihin yan shi'a suke cewa a cikin kamar yadda ya zo a cikin littafin rijalul kashi cewa kanan nasu ahla ridda wai mutane gaba ɗaya gaba ɗaya sun yi ridda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wai illa talata sai dai mutane guda uku abu zarrin al-ghifari sannan al-miqdad bin aswad radiyallahu anhum sannan wai salman al-farisi saboda kasan asalin sa shi ba farisi ne mutumin iraq to in ka ce dukkanin mutane sun yi ridda sai mutanen nan guda uku misali to shi aliyun yaya ban ganshi a ciki ba radiyallahu anhu shi ma kafin da shi cikin musulmai ne ko ko a'a har dai ka duba sa'insa da ta faru tsakanin aliyu radiyallahu anhu da muawiya mutanen sham amma har duk da haka aliyu bai ce da su kafirai bane ko ma cikin najul balaga kamar yadda muhammadu radi ya kawo ya rubuto aliyu yana cewa radiyallahu an <clears throat> wa kana bad'ul amri bainana an iltaqaina wa anna rabbana wahid wa shari'atana wahida aliyu yana cewa <clears throat> radiyallahu an ya kasance farkon al'amarin tsakaninmu da mutane kawai mun haɗu ne <coughs> mun haɗu tsakaninmu da su amma kuma ubangijinmu ɗaya sannan kuma addininmu ɗaya kaga hadda dai muawiya ya yaƙe shi radiyallahu anhum amma aliyu bai ce da su kafirai bane <coughs> to kai a yau ina ka samu hujja ko ko marka da zaka ce mutane gaba ɗaya sun kafirta <coughs> mun yadda kamar yadda tarihi ya nuna an samu kabilu guda goma sha ɗaya uku kamar yadda na bayani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkaninsu gaba ɗaya Allah sai da ya ƙayyade mutane waɗanda suka zo suka takura wannan matsala wasu daga cikinsu sun dawo sun musulunta su ya inganta wasu kuma daga cikin sun mutu akan kafirci Allah ya mana tsari kaga akwai musailima bani habib daga cikin kabilar banu hanifa la'anatullahi alaik a lokacin da hijira <clears throat> musulunci ya yi ƙarfi a shekara ta tara ya zo da shi da mutanensa <clears throat> wurin annabi alaihi salatu wasalam shi ma sai ya musulunta amma da yake akwai munafinci tattare da shi akwai hasada a cikin zuciyarsa yadda ya ga ana yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abun ya zama masa da girma yana komawa ƙasarsa ta haihuwa ya mama sai ya bayyanar da cewa shi ma nan, <clears throat> manzo ne na Allah Allah ya aiko sa ya rubuta wa annabi takarda alaihi salatu wasalam ya tashi mutane zuwa garin Madina wai min musailimata rasulillah ila muhammadin rasulillah amma ba'du fa al-arza arda nisfu hali wa nisfu halak na riga na shata ƙasa na raba biyu daga musailima manzon Allah zuwa Muhammad manzon Allah ƙasa na shata ta biyu na ɗauki rabi na riƙe kai ma yanzu na baka rabi tsakaninka da mutanenka da suka zo annabi ya kalle su alaihi salatu wasalam sai yake cewa in bacin manzanni ba a kashe su da na aika da ku barzau amma ba zan ce da ku ta a tafassauke ba ba zan fuskance ku da ainihin cuta ba amma ku menene za ku ce game da wannan takarda tasa sai suka ce ya muhammad mu ma ai abin da ya faɗa shi muke a kansa mun yadda da cewa shi manzon Allah ne annabi sai ya sa aka rubuta alaihi salatu wasalam min muhammadin rasulillah alaihi salatu salam ila musailima al annabi ne ya masa al amma asalin sunansa musailima ibn habib asalin sunansa kenan saboda yayi ƙarya ya shata abubuwa da dama ya ci gaba da wannan ikirari yana da'awa har sai da aka sake samun wata mata mai suna sajah bintul mundir ita ma kuma ainihin boka ce tana bugun ƙasa tana duba sai ta aura mata ta aura masa kanta ta ce ai tun da kai kana da awon manzo ni ma kuma manzo ce ni ma Allah ya aiko ni don haka kai manzo ne cikin maza ni kuma manzo ne cikin mata shi yasa abul ala al-ma'arri yake cewa alam sajahi wa wallaha musailimatun kazzabatun fi bani duniya wa kazzabu ma'ana makaryaciya a cikin mutanen duniya sannan da makaryaci amma ita a ƙarshen al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta ta daina bugun ƙasa ta daina ikirarin annabta ta zo ta musulunta shi kuma Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu an sai ya tura masa zarata bayan ya tura masa zarata gabanin dai ya tura masa zarata annabi lokacinsa ya aika masa da wani matashi ana kiransa habibu ibn zaid radiyallahu an dan uwa ga abdullahi ibn zaid yayaye ga ummu umara wacce ake kiranta nasibatu bintu ka'ab babu wani yaki da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face wannan mata inda kafarta take kafar annabi tana wannan wuri radiyallahu anha annabi sai ya ɗauko ɗaya daga cikin ƴaƴayenta ana kiran shi Habibu ibn zaid yace ka je ka samu wannan makarecin ka gaya masa wannan ikirari da yake ba haka bane ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi habibu ya je radiyallahu an musailima sa aka daure shi aka hana shi ruwa da yake ba karimi bane kaga shi ya turo mutane wurin annabi annabi ya girmama su har yake cewa alaihi salatu wasalam in bacin manzanni ba a kashe su wallahi da na kashe ku aka ba su ruwa aka ba su nono aka ba su abinci amma shi da aka tura habibu bin zali wurin sa radiyallahu an sai sa aka daure shi a cikin rana da ya zo sai ya kalle sa sai ya ce a ah, yaya za ka ce game da ni ka yadda da annabci na ya ce a'a ai idan duk jiki na kunnuwa ne kai ba zan yadda da cewa kai manzo bane daga Allah na dai tabbatar da cewa kai mutum ne makareci mai tsantsabaran ƙarya da yake ba karimi bane masu iya magana suna ce idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada sai ya sanya bayan yana ɗauran nan ya kira jama'arsa aka yi gangami sai ya ce a yanke kunnensa aka yanke kunnensa bayan an yanke kunnuwansa ya ce ku tambaye shi ya yarda da annabci na sai ya sake cewa da shi in ji habibu bin zaid radiyallahu an yanzu ne na sake sakankance cewa kai mutum ne makarici yace ku kwakuli idansa aka kwakulo idansa yace ku tambaye shi ya yadda da annabci na ce yanzu ne na sake sakanka cewa kai makarici ne haka ya dinga masa gaba gaba gaba gaba sai da ainihin ya daddatsa shi sannan ya fito yace duk abin da zai faru ma ya faru annabi ya bar wasu ce da cewa duk yadda za a yi a yi wannan mutumi ko me za a yi lallai a tabbata cewa an aika da shi barzau Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu an ya tura masa runduna daga cikin runduna akwai Wahshi ibn Haq dan uwan shi habibu ibn Zaid ana kiran shi Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhuma shi kuma saboda abun da Musailima yayi sai yayi bakance idan Allah ya hada shi da Musailima sai dai koshi koshi don haka sai zaman ana rigaggeya tsakanin wahashi ibn harb da Abdullahi ibn zaid dan uwan habib ibn zaid da aka zo wahashi kamar irin hanyar da ya bi ya kashe hamza radiyallahu an irin wannan hanya ya bi ya kashe musailima da ya sakan masa ainihin mashi shi kuma Abdullahi ibn zaid ya sake zuwa ya kammala Shi shine sai ke rerawa يسائلني الناس عن قتله فقلت فقلت هذا طعن وهذا ضرر mutane suna tambaya na yaya aka yi aka kashe wannan mutum nace ai wancan ya cake shi ni kuma sai na karasa shi kaga sai Allah ya kammala mana da shi mutum na biyu akwai zurkhima wanda shi ma ya fito daga Yaman yana ikirarin annabta ya zo ya sassauke ma'aikatan annabi alaihi salatu wasalam shi ma asalinsa boka ne ana kiransa zurkhimar ne saboda yana sanya wani abun nan kaman yadda mata ke daura dan kwali ana kiran shi al-aswadul ansi sai ya ikirari cewa shi annabi ne ya samu mulki ya samu kuɗi ya samu komai duk wanda ya bijire masa sai ya koma ya kace sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin ciwo na ajali alaihi salatu wassalam sai ya rubuta takarda akan cewa ko da me ko dan me zuwa ga mu'az ibn jabal da kuma fairuzu dailami radiyallahu anhuma yace ko da me ko dan me irin wannan mutum kada a bar shi a doron ƙasa yana rayuwa sai kuma abun ya zo ya haɗe bayan yana auren wata mata ana kiranta azad ya kashe mijinta da ake kiran shi shahab bon eh, abin nan bazan sai ya aure wannan mata to tana da dan uwa ana kiransa dazawai dan uwan nan yana ainihin yan uwantaka da ainihin abin nan fairuzu dailami sai suka zo suka haɗu gaba ɗaya sai ya same ta Yace ce to kin ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko da takarda wannan mutum yaya kike ga za a yi da shi ta ce me kuke so a yi ta ce ina so ka ki taimaka mani yadda za a yi mu hana shi wannan ikirari sai take cewa ai ba hana shi ikirari za mu yi ba ni a matsayina ta matarsa zan taimaka muku ne mu kashe shi in ji fairu zai ce to dama abin da nake so kenan a zuciyata to amma ka san miji da mata ba mai shiga sai na ji tsoron in bayyanar da abin sai na ce ki taimake ni akan hana shi wannan ikirari amma sai ce ba hana shi za mu yi ba mu yi ayari mu yi gangami mu aika da shi lahira domin wallahi tun da na gansa na san wannan shedani ne Allah bai halicci shedani a doron duniya irin wannan mutumin ba to ya kike ga za a yi ita da kanta ta shirya ta ce to abin da za a yi duk gidan nan daga sama har ƙasa gabas da yamma kudu da arewa duk akwai ainihin jami'an tsaro waɗanda ba su bari a shiga wannan gida amma akwai wani ɗaki a can arewa da gidan nan a nan yake kwana nan babu kowa sannan an yi masa gini irin na zamani wanda ba kowa zai iya shiga ba amma ku turo wani mutum daga cikin ku ya zo a suran ma'aikaci wanda zai zo ya gyara zan bashi yadda zai yi ya kurma wani gefe daga wannan ɗakin idan dare ya yi sai ku zo ku kammala ɓurmawa ni za ku same ni a tsaye a wannan wuri kaga mace kenan irin taimako da tallafin da ta bawa Islam? aka zo aka ɗan caccaki wannan daki bayan an caccake shi aka shata inda za a yi sai suka hauro fairuzu dailami radiyallahu an ya hauro ya ƙarasa ɓurma wannan ɗaki su uku suka daramma wannan ɗaki ya ce sai na samu maƙiyin Allah maƙiyin musulunci maƙiyin manzon Allah alaihi na same shi yana ta shari yana ta jan raguna a irin yare namu na mutanen Kaduna yace fa fahawitu alai sai na fada masa da nayi masa yankan rago yi wani irin gurnani sai ainihin masu gadi suka taso sai yar uwata ta ce karku damu ku kwantar da hankalinku annabin Allah ana masa wahayi ne yace na kammala sa bayan na kammala sa na ɗauki kansa na tsire na hau bangon gidansa na tsaya na kira sallah na ce to Allah ya tabbatar da musulunci ya kuma ƙarƙare kafirci annabi alaihi salatu sai ya ba su labari wahayi ya sauka ya ce lallai fairuzu ya kashe zulkhimari al-aswadul ansi annabi ya bada wannan labari cikin dare amma da safe kuma Allah ya masa rasuwa ashe kenan kaga don mutumin da yace zai yi ko ba zai yi ba to gara ma ka zo a yi da kai domin aikin da ko da kai ko ba ka ga musailima ya tafi akan kafirci amma ga musulunci na muna karatu alkurani a yau ga aswatul ansi an masa yanka na rago ya mutu kan kafirci amma kuma bai hana karanta alkurani ba don haka ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suke son sa kuma shi ma Allah subhanahu wata'ala yana son su azillatin alal mu'minin masu tausayi ne ga mu'minai izzatin alal kafirin masu ɗaukaka ne da karsashi da zafafawa akan kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin hanyar Allah wala yakha yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi a cikin hanyar Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah wacce yake baiwa wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah subhanahu ta'ala mai yalwan falala ne ga wanda yaso sannan masani ne kuma ga duk abin da kowanne yake ciki a cikin mu an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya anan idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayanin wannan aya sannan kuma mu ci gaba da inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu na'am to subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik fi ne na tambayoyi insha Allah game da abin da aka karanta assalamu alaikum Allah ya fara to wannan wani al'amari ne wanda yake akwai wanda suke ganin bid'a ne bai halatta ba amma kuma akwai waɗanda suke ganin babu laifi don an ce wali tukabbirullah ala ma hadaku sannan kuma wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira da wannan wasu ke ganin babu laifi a kabar bari wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ina wani da abin da abokanina da kuma wasu mutane ke mun na ilanci na ce mun kusa ko kuma idan ya sa wato sai a ce gama mai tsallar da wuta da sauran ba da mu irin wani yana so ka gaya musu idan kai za su yi maka izgilanci a kanka kanka kai to haramun ne bai halatta ba amma izgilanci ga wani abu da ya shafi addini ko musulunci ko annabi ko qur'ani wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم don haka idan kai za su yi maka izgilanci hadda dai izgilanci wa musulmi haramun ne to kaga amma da dan sauki akan mutum ya dauki izgilanci ga qur'ani ko ka dauki izgilanci ga wata sifa daga cikin sifofi na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai halatta ba lalle ka gaya musu irin wannan abu in basu daina ba yana iya kai su ga kafirci kuma muna fata Allah ya mana tsari na wani ce malam akwai wani irin kaya da ake ce ma ba na sa fararen kaya da jan wala har da Allah ni ina son yin haka amma ina son ƙarin bayani to ainihin duk wani wanda zaka yi koyi da shi in ba annabi bane bai halatta ba domin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira sannan kuma hula idan da ma kore ce misali wanda yake shine launi irin na musulunci to wannan babu laifi a cikinsa amma abuja musulunci baya son sa saboda ja alama ce ta hadari alama ce ta jini wannan ya tabbata a cikin sahiha annabi alaihi salatu wasalam ya hane mu daga sanya jajayen kaya to kaga inda ma koriya ce da sauki tun da launi ne irin na islama misali amma a ce ja abinda musulunci bai so kuma shine musulmi zai dauka ya mai da shi tambarinsa to wannan bai halatta ba muna fata Allah ya sa mu gane kuma mu daina na'am har ya manta aka yi sallah sai da yi da sallah ma da ya suke samu abin nan sallan shi ba ta yi ba domin irin wannan ya faru da Umar radiyallahu anhu ko da dai wancan janaba ce sai da ya sallata ya ce jama'a wanda ya bi ne ya sake don ga halin da ake ciki ashe kenan kun ga bai halatta ga mutum ya yi ainihin sallah ba tare da tsarki ba a don haka sai ya koma ya nanata wannan sallah tasa sannan idan wata sallan kuma ta shiga tsakani bayan ya rama wancan sannan sai ya rama wannan wallahu a'lam to abin nan sai cikin masallaci za mu bada dama yadda muke badawa dama da tsakiya da kuma hagu na'am na'am alaikum salam na'am na'am to idan ya zama na cewa yadda ne bayani idan lokacin haka ne yake masa to wannan babu laifi yana iya ja duk da a malikiya abin nan mai salisul baul ko kuma salisul qa'id ba zai yi limanci ba to amma a wasu wurare in ka koma in har dai abin ya ci karfin sa ne haka din to babu laifi yana iya yi na'am wa alaikum salam to in a waje ne za su yi babu laifi su yi a waje sannan su zo abin nan su bi isha'i babu laifi sannan akwai malaman da suke ganin halaccin haka saboda a malikiya wato dole ne a samu ittihadun niyya bainal imami wal ma'amun ma'ana dole niyya ta kasance ɗaya tsakanin liman da kuma mamu kenan kaga ba laifi bane kenan ko da a masallacin nan tunda niyyar ta saba su suna magariba kuma su suna isha'i wannan babu laifi ga malikiya tunda har dai niyya bata zama daya ba na'am na ga kamar wannan tambaya na wa alaikum salam bai halatta ba shugaba abin nan azabtar da talakawa bai halatta ba ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu ya kasance yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaka bihim farfuq Allahumma bi Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya rangwanta Allah ka rangwanta masa wa man waliya min amri ummati shay'an fa shakka bihim fashkuk Allahumma alai wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya kuntata shi ma Allah ka kuntata masa don haka bai bai halatta ba eh, to za mu rasa aya nan insha Allah za mu ba da ainihin microphone ga babban malamin mu ya mana addu'a insha Allah